Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 17 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa al'ummar Basa a jihar Filato sun kira taron manema labarai bayan harin da aka kai. Yanzu abin da mu muke so gwamnatin tarayya ta yi su nemi mutanen nan a kama su a kawo sojojin kirki. Za kuma a ji ƙarin bayani kan ziyarar da shugaban Jacob Zuma na Afirka ta kudu ya kai jihar Imo Najeriya. Akwai kuma rahoton da ke na ɗaukaka masarautu a jihar Oyo. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu kuma na tafa da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya. sannan mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma ke tafar da sharhin jaridun ƙasar. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma dufa waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jimillar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Mogadishu na kasar Somalia ya ƙara sama. yanzu ya kai 300 yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin wanda ake zargin mayakan ƙungiyar masu tsanancin ra'ayin islama ne suka kai shi dr abdulkadir adam shugaban ma'aikatar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya na gaggawa ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar da ta faru a wata mahaɗa mai yawan hada-hadar mutane a yammacin ranar asabar. gwamnatin somaliya ta ce an ɗauki mutane 429 da suka samu raunuka zuwa asibitoci a yankin haka kuma akwai yiwuwar ƙaruwar yawan mutanen da suka mutu sama da mutane 30 da ke cikin mawuyacin hali ne a kwashe su zuwa asibitocin ƙasar turkiya a jiya litinin don duba lafiyarsu cikinsu har da wakilin murya amurka a somaliya abdulkadir muhammad abdul ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiya ta fito da ɗauki alhakin harin amma jami'an gwamnati da ƙwararru akan harkar ta'addanci sun yi imanin cewa kungiyar alshabab ce ta kitsa kai harin ita kanta kungiyar alshabab dai ta yi shiru akan wannan hari amma an san cewa ta jima tana kashe ɗaruruwan mutane a 'yan shekarun da suka gabata ta hanyar kai hare-hare akan otal-otal da a magadishu da gidajen cin abinci da kuma sauran guraren jama'a ke hada-hada. shugaban amurka donald trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin amurka da aka kashe a farkon wannan watan a jamhuriyar niger ya kuma yi zargin cewa tsohon shugaban amurka barack obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin ya musu ta'aziyya trump dai ya yi wannan furici ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta white house jiya litinin inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa amurkawa wani bayani ba akan sojojin amurka da aka sha a nijar ɗin shugaban dai ya ce ya rubuta wasiƙu na musamman ga iyalan sojojin kuma yana shirin kiransu ta wayar tarho don jajanta masu ya ci gaba da cewa yadda aka saba a baya shine idan ka kalli shugaba obama da sauran shugabannin ƙasa da aka yi a baya yawancinsu ba sa kiran irin waɗannan iyalan na sojoji su musu ta'aziyya sai dai kuma tsohuwar mataimakiyar shugaban ma'aikatan obama alisa mastronoko ta mayar da martani ga kalaman trump ta shafin twitter inda ta ta maganar trump ɗin da aka sake tambayar shugaba trump ya ƙara bayani kan wannan zargi da ya yi wa obama trump ya ce abin da aka faɗa masa kenan a farkon wannan watan ne ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da sanarwar cewa an kashe sojojin amurka na musamman guda hudu da aka yi ake yi wa lakabi da green beret a nijar a yayin wani sintirin haɗin gwiwa da takwarorin aikinsa na nijar inda ita ma nijar aka kashe mata nata sojojin koko jami'an tsaro guda hudu To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin sojojin gwamnatin Iraki suka kutsa birnin Kirkuk da ke hannun mayakan kuradawa suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fege na man fetur. Cikin gaggawa sojojin Iraki waɗanda sojojin Amurka suka horas suka shiga birnin da ke a arewacin ƙasar a bisa umarnin Firaminista Haidar al-Abadi suka kuma ɗaga tutar iraki a wuraren da tutocin kurdawa suke wannan abu dai ya zo ne kasa da kwana guda bayan ƙaddamar da wani aikin mayar da martani kan ƙuri'ar da kurdawa suka kada a watan da ya gabata neman yanci wanda gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin bata bisa doka gwamnatin iraki dai ta bayyana karɓo ikon birnin da cewa ba a fuskanci wani ƙalubale ba amma wata ƙungiyar agaji ta ce an kashe wasu sojojin kurdawa da na peshmerga da sojojin iraki a faɗan da aka yi cikin dare a kudancin birnin keku kafin sojojin gwamnati su samu damar shiga birnin labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jihar Filato inda al'ummar Irigwe ta karamar hukumar Basa ta jihar Filato suka kira taron manema labarai bayan harin da aka kai yankinsu har aka hallaka mutane 29 Zainab Babaji da Reki. Al'ummar yankin Irigwe a ƙaramar hukumar basa da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke gudana a yankin da kuma bankaɗo masu laifi don hukunta su. A wani taron manema labarai da ƙungiyar raya al'adun ƙabilar Irigwe ta kira, biyo bayan kisan wasu mata da yara 29 da 'yan bindiga suka yi a jiya litinin. Shugaban kungiyar Mr. sande Abdu ya ce kisan mutanen ya auku ne a cibiyar da sojoji ke gudanar da aikin tsaro a yankin. To ina baki sani ba Zainab, ai a cikin dakin 'yan tsaron inda suke zama ofishinsu shine a wannan dakin da su sojoji jami'an tsaro suka ce mutanen nan mata da yara su shiga su zauna su sami tsaro. to a nan dakin waɗannan suka zo suka kakkashe su yanzu abinda mu muke so gwamnatin tarayya ta yi su nemi mutanen nan a kama su a kawo sojojin kirki gwamnati ta sa dokan hana yawo kana ganin kamar wannan doka ba ta yi wani tasi tasi to ina tasiri tun ranar da aka sa dokar. an kashe mana mutane biyar an jima wa an rauni an kokkone gidaje a ranar duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an sojojin da ke wanzar da zaman lafiya a jihar filato ya ci tura domin kuwa na kira lambar wayar kakakin rundunar tsaron sau da dama na tara a rufe take Na kuma tuntuɓi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Plateau Alhaji Alhassan Barde don jin ko akwai wani agaji da za su ba wa al'ummar. san jama'a suna gudun hijira. Ita gwamnati na jiha kamar da na faɗa miki yanzu shi ne muke ƙoƙarin ganin muna haɗa ƙarfe da ƙarfe da kamar hukumar basa mu tabbatar da cewa sun iya ba mu ƙididdiga da kuma buƙatun jama'a na yanzu yanzu saboda musamman matakan da za mu ɗauka. Muna buƙatar da mu fahimci juna mu yi haƙuri da juna. A halin da ake ciki dai daukacin al'ummar yankin na basa na zaman ɗarɗar da fargabar abin da ka iya sake faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Zauna a lafiya To Allah ba da lafiya da zaman lafiya kuma gaida Zainab. Kafin mu ci gaba ga wannan. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan haka yake, to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Imo, inda shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kai ziyara ranar Asabar don wani shirin yada ilimi da kimiyya a Afirka. Daga Owerri ga wakilinmu Alfonso Ukuregu da rahoton. don bunƙasa ilimi da kuma ƙara inganta kimiyya da fasaha a faɗin nahiyar Afirka. Gidauniyoyin ilmantarwa da aka fi sani da Zuma and Rochas Educational Foundations sun kulla yarjejeniyar ƙawance da za ta tabbatar da horar da ɗalibai marasa galihu guda biyar daga kowace ƙasa cikin ƙasashe hamsin da biyar da ke nahiyar. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu da gwamna Rochas Okorocha na jihar Imo Kudu maso gabashin Najeriya sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar ne a ranar Asabar da ta gabata a harabar Rochas Foundation College of Africa da ke Owerri babban birnin jihar Imo. Dr. Ebere Zawuji mai taimakawa gwamnan Rochas Okorocha a fannin yada labarai ya karawa tsarin haske da ce. Uh, ya ce gwamnan Rochas ya ziyarci kasashen Afirka hamsin da biyar daga inda ya ɗauki yara biyar daga kowace ƙasa. Kana ya ba su irin wannan tallafin kuma wannan ya janyo hankalin jama'a da alfarma daga mutane masu ɗimbin yawa. A nan kuma gwamnan ya fi mayar da hankali kan tallafa a 'ya'yan gajiyayyu. gajiyayyu da kuma matalauta da kuma yin aiki da uwayen gidan shugabannin kasashen waɗanda ke tantance sharruɗan ɗaukar yaran. A lokacin tsohon shugaban Ghana marigayi Kwame Nkrumah ne aka taɓa yin hakan. Saboda haka ne kuma gwamna Rochas Okorocha ya faɗaɗa wannan fannin wajen tabbatar da cewa 'ya'yan marasa ƙarfi a faɗin Afirka sun samu ingantaccen ilimi kyauta. Bayan suka gama wannan ne gwamnatin jihar Imo ta karrama shugaba Jacob Zuma da lambar yabo mafi martaba a jihar da aka lakabawa sunan Grand Chancellor of of Imo State a dandalin Heroes Park da ke babban birnin, inda gwamnan Rochas ya kuma bayyana dalilan yin haka da cewa. Rochas ya ce, Mun karrama ka yau saboda ƙaunar da kake nuna a fannin ilimi a nahiyar Afirka, da duk da cewa baka samu ilimin boko ba. amma ga shi kana yunkurin ganin cewa kowane ɗan talaka ya ilmantu ko ce matafar wannan tsarin musamman dai ta fuskar doka kakakin majalisar dokokin jihar Dr. Acho Ihim ya amsa wannan tambayar yana mai cewa kakakin da ya ce gwamnatin jihar Imo na da al'adar karrama kishin kasa da jarumtaka da kwarewar aiki da kuma dagewa daga bisani dai shugaba Zuma ya gode wa gwamnatin jihar Imo yana cewa Shugaba Zuma ya ce, wajibi ne in ce bana rasa abin cewa kowane lokaci, amma sai gashi wani abu ya faru, saboda da na so in ce na gode, kana in zauna. Da na shigo jiya, ban kyautata zaton girmama ni hakan ba, illa kawai mu tattauna abin da ya kawo ni. Gwamnatin jihar Imo ta karkare da kaddamar da katafarin gunkin shugaba Jacob Zuma, wanda da can an nade da tutar Afirka ta Kudu. Bayan shugaban majalisar sarakunan gargajiyar jihar, Eze Samuel Ohiri, ya bashi sarautar Ochara Hamma Mamman Kendimo a daren Juma'a da ta gabata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To da Alphonsus daga Owerri kuma bari mu kada jihar Oyo na kudu maso yammacin Najeriya inda ɗaukaka masarautu ke neman tayar da ƙurar siyasa Hassan Umar Tambuwal gare ka. Gwamnatin jihar Oyo ta ce karin girman da ta yi wa wasu sarakuna zuwa oba-oba ya sami yardar jama'ar Ibadan ne. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Oyo, Honorable Bimbo Kolade ne ya bayyana hakan a wajen bude sabuwar karar shanu a garin Fiditi. Honorable Bimbo Kolade ya ce gwamnatin jihar Oyo ta bayyana cewa ƙarin girman da ta yi wa oba-oba buƙatar jama'ar Ibadan ne kuma yana bisa doka ko da yake wasu sun mayar da lamarin siyasa don haka ya rage ga kotu ta yanke hukunci. Alafin na Oyo, Obalamidi Adeyemi ta bakin Yarima Olayede Adeyemi da ya wakilce shi ya bukaci Fulani Hausawa da Yarbawa su zauna lafiya da juna tun dukkan mu 'yan Najeriya ne. Je bàbá máa ń fẹ́ ni pé gbogbo àti Fulani àti Hausa àti Yorùbá. Alhaji Sa'idu Muhammad shine shugaban karar shanu ta Fiditi. Alhamdulillah farin ciki yau ba zan iya misalta shi ba don gaskiya al'amarin shine sai dai mu gode ma Allah Allah ubangiji Allah tabaraka ta'ala da ya nuna mana wannan ranan wani dan garin Fiditi ya ce ya ji daɗi sunana Alhaji Bilami Gima na ji daɗi wallahi duk ba ni kai ba ne duk jama'a mun ji daɗi dukkan Yarba sun ji daɗi dukkan sun ji daɗi za a hada hannu ba wani problem malam Basu Usman Katsina sarkin karar Fiditi ya ce ya yi murna sosai a gaskiya a wannan karan da aka buɗe shi ba wanda ya fi ni murna tunda ni dai mu makiyaya ne daga arewa muka zo nan mu nan gidan muke zaune da gidajenmu da yaranmu gabaki Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Baba Yakuban Ƙeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama. A cikin shirin namu na yau, za ku ji wasu alƙaluma masu ɗaga hankali na rayuka da suka salwanta a bara sakamakon haɗura ababen hawa a Najeriya. Sai dai direbobi sun musunta ikirarin hukumomi cewa sakacinsu da rashin kiyaye dokokin hanya ne ke haddasa haɗura kan hanyoyinmu, yayin da su direbobin suke ɗora laifi bisa ga lalacewa hanyoyin ƙasa. To bari mu ji wannan rahoto da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana daga birnin Iko. A inda hukumi da sauran al'umma ke daura alhakin hatsarin ababen hawa da ke aukuwa a Najeriya akan direbobin motoci, su kuwa direbobin motocin da wasu masu amfani da hanyoyin kasar na danganta matsalar ce da rashin kyawun hanyoyi a Najeriya. Labarin da suka ce yana haddasa lalacewar motoci komai kyawunsu da kuma haifar da hatsara farar ɗaya wanda kuma a ƙarshe yakan kai ga jin raunuka kuma har hasarar rayuka na biladama sai dai kuma wasu alkaluma da hukumar ƙididdiga ta najeriya ta fitar a wannan shekara ya nuna cewar mutane dubu ɗari uku ne suka rasa rayukansu a shekara ta dubu shida wato bara kenan kuma daga cikin matsalolin da ke haddasa hatsarin sun hada da gudu da kuma ganganci a tsakanin direbobi lamarin da kuma ya haddasa samun raunuka na 'yan najeriya fiye da dubu duk dai a shekara ta dubu me hukumomi ke yi game da wannan matsala na yawan hatsarin mr boboye oyeyemi shine shugaban hukumar hana hatsura ta najeriya Federal Road Safety Commission. I think we have major problem in Nigeria today. Agreed that transportation system is in crisis, but can't we use our common sense to do the correct thing. Ya ce kwarai kuwa mun san akwai matsaloli da yawa a bangaren sufuri a Najeriya, amma bai zai hana mu amfani da hankulanmu wajen kiyayewa mu a bangaren mu mun kafa kotuna na tafi da gidanka da za su rinka hukunta duk wani mai laifi a kan hanyoyinmu domin rage yawan hatsara a ƙasa yanzu haka ma dai kimanin jami'an hukumar hana hatsara dubu biyar ne aka horar domin ɗaukan makami na kare kansu daga harin da ake kai masu a hanyoyin ƙasar kuma da zarar mun samu amincewar shugaban ƙasa za mu fara rike makami akan hanyoyin najeriya ko da yake gwamnati ta sha alwashin gyara manyan hanyoyin ƙasar da suka lalace amma kuma har yanzu direbobi da masu amfani da manyan hanyoyin kasar na ganin gwamnati na tafiyar hawainiya to kome direbobi da jama'a za su ce game da matsalolin hanyar a najeriya sunana abdullahi eh, kuma gaskiya har ga allah hanyar nan gaskiya ana shan wahala akwai masu kwana hudu kwana biyar tun da aka yanke ga hanyar nan ta yanke bai samu hanya wuce ba to daga ina ka fito ni yanzu daga mai damatar nake Eh. na zo kuma zan tafi Legas ga hanya tun jiya ban samu hanya ba sai har yanzu ga shanu ne ma haka sai za ka yi da wannan dabbobi dabbobi masu shanu ma yanzu fada suke akan za a sauke shanu ma ba sanya za a ba kuma ba a rasa gunda a sauke shanu kuna ganin za ku iya wuce domin dai gashi ana ta gyara eh to in an samu hanya a hankali yanzu a haka dai to za mu iya wucewa in ba a samu ba kuma to sai dai a sauke shanun mu ta zama haka saboda ba gunda za mu amma hanya daga nan tun daga Legas abin da ya shafa har Kaduna hanya ce ba ta da kyau ana shan wahala hanya gadodi duk sun yayyanke ga ramuka sun yawa mota ta balla nan ka balla can baka san aina mota ta tsaya ma ba ya suna malam suna Ibrahim daga ina kake da kwantagora to yanzu ka dade a nan hanya ko wallahi kwana na biyu insha Allah to me ya haifar da wannan wahala gada eh. gadan ta yanke eh. to gwamnati tana wani abu wajen ganin cewa an gyara shi kuwa? to mu dai muna ganganin mun dai an zuwa dan kwakwara tattabawa. muna sa ran Allah ya sa kila a gyara kira za ka yi ga gwamnati sama to su dai taimaka su su su muna gyara su taimaka su gyara muna Babin ya jibrin Amurka daga Lagos to Dalla a gaida baban gida jibrin a baya na hira da gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello akan wannan batun lalacewar hanyoyi da kuma matakan da suke ɗauka na gyara su. Hayan daga Suleja zuwa Mina wanda ke mafi motoci da na bi kuma nan kwa ke bi shi ma hanyar gwamnan tarayya ne amma mu a jiha mun ɗauki ne muna gyaran sa kuma ana ana yi ina fata kamin da ruwa ya yawa kila za a gama domin ko da na taso ana na aiki a nisa. amma cikin garin mina an yi hanyoyi da dama musamman cikin lunguna-lunguna inda ake shan wahala sosai haka na ma bidda an yi hanyoyi a bidda ana kan yi a kamar su sule jama ana na ana yi akwai hanya a rijau hanyar genu ana na ana yi to alhamdulillah dai duk da rashin kuɗin da muke ta fama da shi ina iya cewa dai allah ciki ikon shi Eh, ya taimaka mana mun samu mun taɓa sanyoyi ya batun gadoji da suka rushe batun gadoji da suka rushe akwai na jiha akwai na ƙasa eh, kwanakin bayan mun je da shi mataimakin shugaban ƙasa mun duba ya gani da kanshi kuma lallai ya tabbatar mana za a zo a yi wani abu game da wannan kuma yanzu haka na ana nan ana aiki a kai Eh, mu ma kamar namu na cikin jiha kamar daga lafai zuwa gulu shi ma kare shi ma mun ba da kuɗi ana ana aiki eh, insha Allah nan lokaci kaɗan za a zo a za a zo a gama shi eh, wannan shekaran muna sa ran za a yi ruwa sosai kuma muna jawo hankalin mutane cewa to a lura kuma a yi hankali da Allah wajen tafiye-tafiye in ana ruwa a ringa duba da kyau saboda wasu gadojin nan sun gaji sun daɗe da aka gina su wani ya shekara talatin wani ya shekara arba'in so ko da ana ruwan kana tuki kai cikin hankali alhaji abubakar sani bello kenan gwamnan jihar neja ba mamaki hankalin mai saurare zai tashi yin waɗannan alƙaluma na mutane sama da dubu goma sha shida da suka rasa rayukansu sakamakon haɗuran ababen hawa a bara a Najeriya. Kana wasu fiye da dubu talatin suka samu raunuka abin da ya sa masana ke cewar da a ce cutar sankarau ce ko malaria ko kanjamau ko kuma wani nau'in cuta suka hallaka rabin wannan adadin alƙaluma da hukumomi za su ayyana dokar ta ɓaci kuma tuni za a nemi agaji daga ƙasashen waje don kawo ƙarshen wannan ƙalubalen masana da jama'a suna tambaya ko shin mahukunta a ƙasashenmu sun ɗauka haɗura ababen hawa ƙaddara ce daga Allah wanda mutum ba zai iya magance ta ba ko matakan da suke ɗauka ne ba su da tsauri ko kuma dai baya shafar su wannan ita ce ayar tambaya kuma da wannan ayar tambaya ce za mu datsa aya a shirin namu na yau sai kuma sabon mako a madadin baban gida jibrin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba yakubu makeri ne daga nan washington dc nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida na gwamma yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Salamu Mumunu Barma ke gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Za mu fara sharhin jaridun da jaridar Lanketor wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta kirkiro wasu sabbin harajin da take shirin ɗora wa 'yan kasar a farkon shekara mai zuwa domin samun kudaden aiwatar da tsarin kasafin 2018. Jaridar ta ce rashin hasken da ke tattare da sha'anin gudanar da harkokin kuɗin ƙasar ne ke mafarin halin matsananciyar fatarar da gwamnatin ke ciki a yau. saboda haka ta bullo da dubarun tatsar jini daga jikin fara jaridar le republican na cewa kamfanin areva na kasar faransa ya bayyana shirin korar ma'aikata 'yan nijar kimanin 200 daga cikin 916 da ke aiki a ƙarƙashin reshensa da ake kira somayir a cewar jaridar babban daraktan areva ne ya sanar da shirin ɗaukar wannan mataki da zai fara aiki a shekarar 2018 a sakamakon faduwar darajar karfen uranium a kasuwannin duniya. Le Courrier ta ce, Hukumomi sun ɗauki matakan gyara a gidan yarin kutukale bayan da wasu fursunoni suka yi korafi kan azabar da suke fuskanta. Yanzu haka an dakatar da shugaban gidan kasan daga aiki. yayin da aka ɗan fara ba mutane damar ziyartar waɗanda ake tsare da su Lukanar Amfiri ta ambato iyalai da dangin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin Disambar 2015 cikin wata sanarwa suna nuna damuwa akan yanayin rayuwar da waɗannan sojoji kimanin goma ke ciki. Likitoci sun tabbatar cewa wasunsu na fama da rashin lafiya, wasun kuma rayuwarsu ce ke cikin haɗari. misalin laftana ambali da ya ƙetare rijiya da baibai lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai masa hari a gidan yarin tera a kwanakin baya shekaru kusan biyu a rufe an kasa shari'a ballantana waɗannan sojoji su san matsayinsu in ji kanar amfiri la nation ta bayyana cewa ƙasar niger ta fara shirye-shiryen fara amfani da wata sabuwar allurar rigakafin cutar sankarau nau'in a a ci gaba da neman hanyoyin murkushe annobar wannan cuta sabilin haka ne aka umarci likitoci su yi wa yara masu watanni tara zuwa sha ɗaya da haihuwa allurar rigakafin da ake kira man free back kyauta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rafkana Gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da satar jama'a da ake yi a Najeriya. Da muna ji a kudancin Najeriya ya zo ya zama tsakiyar Najeriya ya zamo ya shigo irin su Kaduna, su Kano, su Jos, su Bauchi, zuwa wani gefen jiga wato wannan muna baƙin ciki da irin wannan al'amari ya kamata gwamnatin najeriya ta tashi tsaye Assalamu alaikum. na babba Haruna da Babba Joga malamin Jalingo Primary School Ashaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna cire da kuma Allah wajai da wannan harin zalunci da 'yan ta'adda suka kaddamar a babban birnin kasar Somaliya wato Mogadishu wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan dumbin jama'a da kuma jikata wasu da dama muna fata a Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. hakika kasar somaliya ta yi fama da yaƙe-yaƙe na 'yan ta'adda wanda a baya-bayan nan har ana samun gudanar da wasu abubuwan da ba a yi a baya saboda samun dawwammamen zaman lafiya sai gashi kuma an rasa bako ashe da yi ta bayan yana bayan gari assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka sunana ya'u muhammad nguru jihar yoban nigeria. a ra'ayina a yau jinjina ce ga shugaban ƙasa muhammadu buhari dangane da ganawa da ya da ƙananan yara waɗanda suke goyon bayan sa waɗanda suka nuna ƙaunarsu tattare da shi musamman tun daga lokacin takara ko kuma lokacin kafin zaɓe lokacin ƙaddamar da yakin zaɓe a hakika wani abun da ya bayyana wa duniya cewar lalle buhari mutum ne wanda baya manta abin da ya faru musamman na alkhairi. To yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaici. To a takaice jimlar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Magadishu na ƙasar Somalia ya ƙara sama. Yanzu ya kai ɗari uku yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka raya a harin wanda ake zargin mayakan ƙungiyar masu tsananin ra'ayin Islama ne suka kai shi. Dr. Abdulkadir Adam shugaban ma'aikatar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya na gaggawa ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunan fashewar ta faru a wata mahaɗa mai yawan hada-hadar mutane a yammacin ƙasar a ranar asabar shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin amurka hudu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar niger ya kuma yi tutiyar cewa tsohon shugaban amurka barack obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin ya yi musu ta'aziyya. Trump da ya yi wannan furci ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Litinin inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa Amurka wani bayani ba akan sojojin Amurkan da aka kashe a Nijar. a jiya litinin sojojin gwamnatin iraki suka kutsa birnin kirkuk da ke hannun mayakan kurdawa suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fege na man fetur cikin gaggawa sojojin iraki waɗanda amurka suka horas suka shiga birnin da ke arewacin ƙasar. To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Safiru Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jama'a.